This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis biyar ga watan Disambar shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko Sarfilu ba mu mukanin labarai. To Hafiz Isra'ila ta ce sabon rahoton da Amnesty International ta fitar da ke zargin aikata zarginta da aikata kitan kiyashi a Gaza babu ƙanshin gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen Ukraine ya kira babban jami'in diflomasiyyar Rasha Sergei larov a matsayin mai aikata laifin yaƙi yayin da dukkanin suka halarci taron ƙasa da ƙasa a Malta. Haka kuma za a yi cewa rundunar sojin Siriya ta janye dakarunta daga tsakiyar birnin Hama bayan kazaman fada da wato dakarun 'yan tawaye. Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku muhawara tsakanin wakilan manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben Ghana da ke tafi. a jamhuriyar Nijar kuma 'yan kasar ne suka fara bayyana ra'ayoyi kan matakin da gwamnatin mulkin sojan kasar ta fara ɗauka a ta tsakaninta da kamfanin Orano mai haƙar ma'adanin uranium na ƙasar Faransa. shi dama ma inci da ake magana ya kasance komi na ƙasar ka kai kake da magana bisa shi ba wai wata ƙasa ba ce ba za ta tilasta maka ce ga abin da za ka bi ko kuma ga inda za ka yi da arzikin ka jami'an tsaro na ta ka zuba cikin kamfanin somayir wanda yake garin arlit mu sai dai mu ce mana alfahari da haka nan kin muna tafa da karin bayani a cikin shirin namu bayan nan kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar da shirin na wannan makon ya duba batun allurar rigakafi rigakafin cutar zazzabin cizon sauro da kuma yadda ta samu karbuwa a garin maradin jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Isra'ila ta ce sabon rahoton da kungiyar Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza babu ƙanshin gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya. yayin da ta yi Allah wadai da kungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar kungiya kuma mai tsatsauran ra'ayi. Kungiyar da ke da hekuta a birnin London ta fitar da wani rahoto a ranar Alhamis inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan kare dangi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a shekarar 1948 wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin halaka baki ɗaya ko wani bangare na wata kabila ko addini. rahoton mai shafuka 300 ya kunshi watanni tara tun bayan harin da mayakan hamas suka kai a kudancin isra'ila a ranar 7 ga watan oktobar 2023 wanda ya haddasa kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250 isra'ila ta kaddamar da wani katafaren har-hara ta sama da ƙasa a kan yankin falastina a matsayin mayar da martani Yau Alhamis ministan harkokin wajen Ukraine ya kira babban jami'in diflomasiyyar Rasha Sarji Larov a matsayin mai aikata laifin yaƙi yayin da dukkanin suka halarci taron ƙasa da ƙasa a Malta. Ziyarar farko ta kai wata ƙungiyar wato ta kai ga wata ƙungiyar EU tun bayan mamayewar shekarar 2022. Andriy Sibiga na Ukraine ya kuma zargin moscow da kasancewa babbar barazana ga su baki daya yayin da ministocin harkokin wajen biyu suka zauna kan katafaren teburi guda a taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa ta turai osce shi ma sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken yana birnin takali da ke kusa da baleta domin tattaunawa ko da yake jami'ai sun ce ba shi da shirin ganawa da larob A cikin tsananin zafin rana a tashar jirgin ruwa mafi girma a Angola, shugaba Joe Biden ya yi musabaha ɗaya bayan ɗaya da ma'aikata tara masu sanye da hular kwano. Ya yi tattaki tun daga birnin Washington don gana da su a tashar jirgin ƙasa mai nisan kilomita 1,300 da Amurka ta samar da layin dogo wanda ke fitar da muhimman ma'adanai daga cikin yankunan Afirka. A wannan yammacin na Disamba babu wani aiki da yawa tashar Labito mai yawan cunkoson jama'a an tsayar da yawancin ma'aikata saboda ziyararsa. wani inji mai launin baki da ja na layin dogo wanda har yanzu ke sheƙi tamkar sabo sai kuma dogayen taragogi da ke shimfiɗa a bayansa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojin syria ta ce ta janye dakarunta daga tsakiyar birnin hama bayan kazamin fada dakarun 'yan tawaye wanda ke zama babban rashin nasara ga shugaba bashar al-assad a yakin basasar kasar ke ci gaba da yi rundunar ta fitar da wata sanarwa a yau alhamis cewa tana sake girke dakarunta a wajen hama domin kare fararen hula 'yan tawayen sun faɗi a safiyar alhamis nan cewa sun shiga birnin tare da kwaci gidan yari da ke cikinsa tare da sako fursunonin To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar mu Yayin da ya rage ƙasa da sauyi 48 a buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar Ghana, inda 'yan ƙasar za su zaɓi sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin ƙasar. Abokin aikin Baba yakub Makeri ya tattauna mana da Alhaji Aminu Abu na jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana da kuma Muhammad Mahfuz na jam'iyyar adawa ta NDC kan manufofin manyan 'yan takara a zaben shugaban ƙasar. Ya fara da tambayar Muhammad Mahfuz kamar haka. to bari mu duba eh, batun da mm, ke tafiya a ƙasar nan shine yadda wato mm, darajar sidin kasar gada ta faɗi warwas a ƙasa wanda a dola ya kai wato naka ba dala ɗaya sai ka ba da sidi goma sha shida da wasu ɗori ma kafin ka abin nan menene john muhammad yake da shi da yake son ya zo ya bunƙasa darajar sidin gado wanda ya faɗi lokacin da john dramani mahama his excellency john dramani mahama ke kan mulki murika kowa ce da ya tabbatar cd yana nan 4 cd sai suka ce mana a'a wato dala cd hudu eh, aka aka zarge shi aka zage shi aka yi benene sai aka ce wai za a je a kawo mana wani economics whisky wanda ya iya tattalin arziki wato kwararre masanin tattalin arziki Shi babu shi eh, ba ake ce bai ko menene aka je aka ɗauko shi ya zo ya yaudare mu ya mana kowane magana ne ta mana ta yaudaran mutanen Ghana to aka ce to yanzu gashi a baka baya an baka ka ce wai ka kama ka sa ma eh, cd anfa ka sa shi kurkuku ka ɗauki wannan shafi ka ba igp to yanzu ga cd nan ya fasa eh, kurkuku ya tafi hmm. an kasa ya haura da gudu an kasa kamo shi yau ga cd har ma ya kai 17 cd wani lokaci cd goma sha bakwai sannan da ka samu dala ɗaya to wannan ai yaudara ne da ku iya yi ne ai da kun yi da kuka zo kuka yaudari mutane kuka ce kaman ga abinda da za ku yi sai sa mutanen nan eh, eh, baumiya yaudara ne mutane kowanne al'umma mutanen ghana sun ga abin da baumiya ya yi john dramani mahama menene zai iya bari lamarin cd ya yi kasa cd idan ka bar import kaya import duties kudin harajin da ake sa ka rage shigowa da kaya waje ka rage wannan yaya za ka iya ka rage wannan sai dai in ka fara yin wannan abubuwa a cikin kasanka abinda abubuwan da kake zuwa ka dauko da kasashen waje kai ma ka yi shi a cikin kasanka da haka ne ake gina gari ba da aje a kwaso kaya daga garin wani ba ana sake kuɗi da dama ana zuwa ana kaiwa kasashen waje ba to mun gode malam mafi alhaji aminu wannan ana wannan magana sosai npp da bawumiya kun yaudari al'ummar kasar ghana cewa za ku zo ku gyara tattalin arziki sannan eh, za ku daga darajar cd ghana a lokacin da yake cd hudu eh, ka samu dala daya yanzu gashi ya kai cd goma sha shida har yanzu eh, ba ga abin da kuke ba ban sani ba ko kuna da wani abin nan mataki da shi bawumiya yake son ya dauka na farfado da darajar cd ghana nan gaba amma akwai maganganun da mafuz ya yi wurin batun ilimi da sauransu in kana yana da martani minti daya sai ka min bayanin batun darajar sidin gada na'am um, baba yakubu mafuz sunan shi ko hmm. mafuz ya gajiyar da ni because duk bayanin da yake yi hmm. ba shi da kan gado ba shi da tushe bare makama mu dukanmu muna kasan nan kuma ka gani abin da ke tafiya ne maganan shi ba gaskiya ba ne akwai isassun makarantu sannan kuma batun da yake cewa ana bayayyan zuwa makaranta wasu su je wata kaza eh to ai waɗannan maganganu da daddai ba maganan current ba ne they are not current wannan magana ne ba na yanzu ba ne wanga magana ne tun faran farko da muka zo mulki maganganun da yake yi magana ne wanda an riga an rabu da wurin da dadewa dola ma da yake magana wai dola 16 cd tsakanin shi da allah nan muna just opposite ne mai call yanzu mu gani you see kuma lokacin da yake magana sha eh, wai ma sha bakwai ya ce bai ma ce sha shida ba ma to ka gani duk waɗannan ba current ba don dalar nan sai da ta tafi har cd 21 har da hudu sannan muka dawo da shi inda yake yanzu domin nawa kuka dawo da shi yanzu hakan nan yana 14.5 cedis eh, abin nan ne sha hudu da sile hamsin domin abin nan ne lokacin da muke maganan nan ba covid ba ciwon da ya zo da ake ce ma covid-19 wato annobar covid da ya addabi duniya ya addabi duniya ga baki daya yanzu haka ko kai ba bako bane ka fito america ya yake duk duniya sannan ga russia ukraine war duk duniya kowa ya shiga matsala ne saboda haka ba batun wani economic wizard ba ne amma inda za ka san cewa lallai economic wizard na kasan nan shine za ka gani duk wannan complaints da suke yi je ka korafin da suke yi je ka ga makarantar yadda muka gina ka ga agenda 111 da muka kawo duk faɗin eh, eh, gundumomin ƙasar wato shirin gina eh, asibitoci a duk gundumomin ƙasar ghana sannan bayan wannan yanzu haka da nake maka magana kana son baba yakubu muka kare za mu ka bi ni mu je daga airport zuwa za mu bullo eh, madina islegon ka ga irin gini tituna ka je flower pot ka gani tituna ka je dai har kumashi. sai ku biyo mu a shirinmu na dare domin jin ci gaban wannan muhawara kan zaben na kasar Ghana wanda a kansa za mu ba ku dama ku bayyana mana ra'ayoyinku idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Wani sabon rikici tsakanin gwamnatin mulkin sojan Nijar da kamfanin Orano na kasar Faransa mai haƙar ma'adanin uranium a arewacin Nijar ya taso. Inda hukumomin sojan suka girke sojoji a cikin kamfanin uranium ɗin kasar na Somair. wanda Orano ke da kaso 63 cikin 100 na hannun jarinsa. dama dai a ƙarshen watan oktoba ne kamfanin na orano ya sanar da dakatar da aiki a tashar da ke nijar sakamakon abin da ya bayyana katsa london ɗin da yake fuskanta wajen tafiyar da harkokinsa a soma'ir tuni gwamnatin ta fara zawarcin kasar rasha kan ta zuta zuba jari akan aikin haƙar ma'adanin uranium ɗin ƙasar domin mai gurbin kamfanin na ƙasar faransa ga rahoton da wakilin muhammad mahmud ya aiko mana A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin na Orano mallakin kasar Faransa ya fitar a wannan larabar ya sanar da kwace ikon gudanar da tashar sa ta makamashin Iriyonar da ke jihar Agadez a arewacin Nijar. Sabuwar takaddamar daina zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojan kasar Nijar ta baza jami'an tsaro a cikin kamfanin na Sumayer wanda Orano ke da sama da kaso 63 cikin ɗari na hannun jarinsa. Sai dai tuni mataki ya haifar da muhawara a tsakanin 'yan kasar Nijar inda wasu ke ganin dacewar hakan wasu na ganin akasin haka. Suleiman Bube da ke goyon bayan soja sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ya bayyana yadda suke kallon lamarin. Shi dama ma inci da ake magana ya kasance komi na ƙasar ka kai kake da magana bisa shi ba wai wata ƙasa ba ce ba za ta tilasta maka ya ce a ce ga abin da za ka bi ko kuma ga inda za ka yi da arzikinka. Jami'an tsaro da ka zuba cikin kamfanin Somayir wanda yake garin Arlit mu sai dai mu ce mana alfahari da haka kin wannan matakin ya biyo bayan dakatar da aikin hako uranium a ƙarshen watan oktoban da ya gabata saboda rashin fitar da shi a kasuwannin duniya domin sayarwa sakamakon rufe iyakar benin da niger to sai dai abdulaziz ibrahim na ganin lokaci ya yi da niger kin za ta mallaka wa kanta kamfanin yanzu ne muka samu lalle zama na kirki kuma niger lokaci ya wanda ya kamata a ce ta san ciwon kanta na ce ma tun 1960 muke shirin irin wa'anga abubuwa ba su zo ba yanzu ne suka zo yanzu ne kawai lokaci ya yi. Tuni gwamnatin Nijar ta fara zawarcin ƙasar Rasha domin ta zo ta zuba hannun jari don ta soma aikin haƙo uranium a cikin ƙasar domin ta maye gurbin ƙasar Faransa. To sai dai kamfanin Uranan ya sanar da bin hanyoyin shari'a a kotunan ƙasa da ƙasa domin neman haƙoƙinsa. Saboda haka ƙungiyar da ke sa ido kan yadda ake haƙo arzikin ƙarƙashin ƙasa a Nijar ta baki Ilyasu Bubakar ta buƙaci gwamnatin Nijar ta samar da hujjoji masu ƙarfi wanda za ta iya kare kanta a gaban kotunan. Yanzu halin da ake aika suna zancen za a ta shari'a ko don kuma na ba gwamnati shawara ta ɗauki matakan masu ƙwari na harka shari'a wanda za a gabatar da hujjoji ko da a gaban shari'a aka tai ko da a gaban alkali aka tai ya zama hujjojin da za mu gabatar suwa masu gamsawa ne. Malam Muhammad Jibril mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin akwai buƙatar ɓangarorin biyu su bi hanyoyin tattaunawa domin warware rikicin cikin lalama maimakon amfani da ƙarfi. kaga takaddamar nan da ake ciki tattaunawa duk inda take tana da kyau in a zamna a daidaita a ba hanyar laluma ta hi sauki amma yanzu ba gwamnatin Nijar zata bi kamfanin Orano. Orano kin shi ya kamata ya nemi tattamna a daidaita. Ta gyara Nijar ka tattamna da za a yi. Sai a zauna a yi ta. A sake rajajjena. Yanzu haka dai 'yan Nijar sun zuba ido su ga yadda za ta kasance tsakanin gwamnatin Nijar da kuma kamfanin Orano na kasar Faransa. Na mai abu ya rantse marar abu ma ya rantse. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas Jamhuriyar Nijar. Madalla da Hamid Mahmud da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha biyar na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai yi magana ne akan rigakafin zazzabin cizon sauro. Zazzabin cizon sauro wato malaria na ɗaya daga cikin cututtukan da ke haddasa mutuwar mata masu juna biyu da yara 'yan ƙasa da shekara biyar a Afirka. Najeriya da ta kasance ƙasa mai mafi yawan mutane a Afirka na da kaso mai yawa na yawan mutanen da ke kamuwa da zazzabin cizon sauro. Wani rahoto kan zazzabin cizon sauro da aka fitar na duniya a shekarar dubu biyu da da ashirin uku ya nuna cewa kimanin mutane dubu ɗari biyu ne suka mutu a Najeriya sakamakon cutar. A ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi na yaƙi da cutar, ƙasar ta karɓi allurar rigakafin cutar ta zazzabin cizon sauro a watan Oktoba na wannan shekarar ta 2024, kuma tuni aka fara ƙaddamar da allurar a jihohin Bayelsa da Kebbi. Kamar dai sauran ƙasashe ita ma Nijar ba a barta a baya ba wajen yaƙi da wannan cutar, don kuwa tuni aka fara aikin ƙaddamar da rigakafin ga ƙananan yara. Ko menene ra'ayin iyaye game da wannan rigakafin? Abokin aiki na Amurka maradi ya zanta da wasu iyayen yara ga kuma abin da suke cewa. Na'ima saboda masassaru ne na yanzu gaskiya zahi gare su sosai. Ka kawo ɗanka in ya kama masassara ka kawo shi da wuri likita. An gare da na zo so bi ina yawon kawo shi likita sai dai a rubuta mana magani in je gida in sau in dawo. Kwana ɗaya da na kawo shi kuma ranar na dawo masassara ta yi karhin shi jikin ya da zahi sai da aka yi min allarai. Ki gaskiya na ga sauyi tun da gashin nan na da sauki gaskiya gaskiya in sha hankalin su su rika kawo ɗiyansu alluran ganin rigakafi suna na aisha to masassara cizon sabro dai babba illa take ma yara uwan ga allurai da ake yi su ne babban tushen kariya ɗiyan kuma uwan ga maganin da ake bada na gari uwaye su daure su ciji a ɗora bada su kan bisa ka'ida saboda masassara cizon sabro nilan kaina ta mana illa saboda yanzu haka yarinya ta bata shi bisa kan illa masassara cizon sauro su cizon sauro babban illa ce ga yaran don haka uwaye mata da maza a daure a ciji kan kula da yara kan a kawo su rigakafin allurai da wanga da wanda ake ba da hannun rigakafi wata uku uku cikin damina. sunana maryam gaskiya masassarar cizon sauro tana illa ga jikin yaro wani lokaci tana hana yaro barci wani lokaci tana sa yaro ya zabura har ta kai ga higar ruwa kenan uwayen yara ku saki jiki ku kama jikinku da yaro ya kamu da masassara a zo a yi niyya a kawo shi likita saboda zowa likita yana da amfani sosai saboda yarinya ta ta biyu ta yi wannan ta kai da ta rasa jini a jikinta yanzu da na zaburo na zo likita an mata karin jini kinan masasara cizon sauro tana da illa a cikin jiki suna na hajiya indo to abin da ya ja hankali na dai na mai da hankali bisa kan rigakafin masassarar cizon sauro da duka cututtukan wannan na zamani duka masassarar cizon cizon sauro tana da illa da yawa cikin yara kaga tana sawa yaro ya zabura in ya zabura yana taba kwalluwa eh kuma tana shanye jini in baka mai da hankali ba tana kashe yaro ka gani duka wannan illolin masarar cizon sauro tana da yawa ga mata masu ciki suma tana zuba da ciki masarar cizon sauro da ake ganin ta ba karamin illa take cikin al'umma ba amma wanga rigakafin da an yi ta ba kashe kuɗin ka ba dalaka bakin ka ka zo amma dan ka shikenan ka tahiyar kenan yanzu muna jan hankali maza da mata a yi hakuri a daure ake zauwa wannan rigakafin na masarar cizon sauro in muka daure muka yaƙi wannan cutar kenan kaga yaran mu dai dan sarari kaɗan ga cututtukan wannan na zamani da suka yawa tunda tana da illa da yawa. To madalla ko menene ma ke kawo hayayyafar wannan nau'in sauro da ke haddasa cutar malaria kuma wasu irin gudunmawa ya kamata mutane su bayar dan kawo karshen wannan cutar ga amsoshin daga bakin shugaban babban asibitin mada rumfa na jihar maradi dr lawal mamman murtala a hirarsu da abokin aiki na mansur sani malaria kamar da kai ko zazzabin cizon sabro yau tana ɗaya daga cikin cututtuka waɗanda ke addaba ƙasashen afirka musamman ma ƙasashe kawai namu na niger tana ɗaya daga cikin rashin lahiya mai kashe mutane fiye da kowace ce musamman a wannan lokaci na damana inda sabro ke yaɗuwa yana yada wannan cutar cuta ce wadda turanci ana cewa akwai wani kwayar cuta plasmodium ake ce mishi ya kaso kashi-kashi eh, mahi akasari wanda ke gare mu nan wurin wanda ke sa masasara mai sanya illa masasar cizon sauro mai sa illa shine plasmodium falciparum ake ce mishi da turanci shi kuma wannan plasmodium me ke ɗauka shi na yada shi daga wanga dan adam zuwa wanga dan adam shine sabro kenan inda akwai sabro na launin nan da ake ce ma anophel female in akwai shi masasar cizon sauro ba za ta wucewa ba kenan in aka tashi za a riga kahin masasar cizon sauro dole an so ba a so ba sai an ɗauki mataki bisa kan sabron da ke ɗaukar ta daga wanga mara lahiya zuwa wanga wanda ke da lahiya ya sanya mishe ta kenan duk wani aiki da za a yi in dai ba mataki za a ɗauka bisa sabron nan ba ko a kashe shi ko a ɓadda shi ko a maida shi bai iya ɗaukar wannan cuta to duk matakin da za a ɗauka sange ne za a rabawa menene za a yi dole abu ne mai wuya sha'ani sai an zo dole wannan sange eh, sauro an yi nazari bisa an samu an lalata shi in ka ɗauka ko kasashen turawa lokacin nan suna da balu yana kashe musu mutane amma sai suka ɗauki mataki na a'a mene ke sa shi wannan sabro shi ke yada shi kenan duk aikin da za mu yi bisa wannan sabron ne suka yi aiki bisa sabro suka kare da sabro shi kenan masu sarci zan sabro ta tahiyata to mu nan yanzu in ba mu da karhin kashe sabron nan mun san mi sabro ke so sabro kazamta yake so sabro datti yake so wasu ruwa ne nan wata kwata ce nan wuri kenan in ma ba mu da gwamnatin mu ba ta da karhin aje a kashe sabro koyon da turawa suka yi mu muna da wasu halaye wanda ya kamata mu sauya bisa kan gyaran muhallin mu ya ya zamanto duk mai gida in ma baka zo kai sharar gari ba gidan ka ya zamanto babu dauda ka zo bakin ko ka ko metar biyu ka samu ka share wancan yayi haka to za ka ga duka gari in gari na da tsabta babu makwantar ruwa an yi nivo na hidda ruwa to wallahi za ka ga in ma an same ta masasar cizon sauron nan za ta yin kasa ba za ta kamari ba kamar yadda aka saba gani amma muddin akwai kazamta to akwai sabro kuma akwai masasar cizon sabro kuma wannan lokacin za ta illa su ne wannan cuta ta kamawa ita wannan masasar cizon sauro ta kama musamman yara 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu don haka ga mata masu juna biyu in suka zo wajen awo ana ba su sange don su kare kansu da lahiya abin da ke cikinsu saboda idan ta kama su tana musu illa sai ta samace cikin ya zube ta ya kare kai hatta mutu haka yaro ta sashe higar ruwa har ma wani bi sai kaji ana cewa wance ce ta kama wani ko wani ne ba wannan bane masu sarci zan ji zahin masu sara ne ya sa kwalwashi ta amince da haka nan ba sai ke hizgi hizgi abin da ake ce ma higar ruwa har ya in ba a dauki mataki ba ya mutu ko kuma sabro masu sarci zan sabron ta shanye mishi jini in ba a dauki mataki ba har a jini sai yaro ya mutu tana kashe mu yara kankana tana kashe mu mata masu ciki kenan abu ne wanda ya kamata a ce mun ba muhimmanci don yaƙi da ita ta yaya likita sai kowa ya kawo gudunmawar shi ba gwamnati kaɗai za a jira ba a ce gwamnati ta kawo sange gwamnati ta kawo magani a'a mu kan mu akwai kokari wanda ya kamata a ce mun yi wanda zai tasiri sosai amma ya yi maganin tasiri kamar yadda na faɗi rigakafi ya yi magani kokarin da za mu kawo shi ne na gyara muhallin mu na tsabtace muhallin mu idan muka tsabtace muhallin mu to ha ina ji saburo mun ɗauki makaman yaƙi zuwa kishin shi in ya so sauran abin da ke da kwai gwamnati sai ta kawo shikenan sai a dakile shi insha Allah to me likitoci ke yi game da wannan ah, zazzabi na cizon sauro likita likita shi ɗaya bai iya maganin ta sai da haɗin kan mutane musamman ga masu sarata cizon sauro muna so mutane su ba da haɗin kai ya zamanto muhalli a gyara shi gidanka ka share makwantar ruwa a kashe ta in akwai ta a lebe ko ina ya zamanto babu inda saburo zai samu wurin da zai kyankyasa ya haihi shi har ya ɗauki cutar daga wani zuwa wani shi ne muke so abin da ya kamata talakawa su yi sai kuma amfani da sangen da aka ba su wani irin mataki ko kuma wani irin tasiri ke tattare da wannan magani magani na yara 'yan wata uku zuwa shekara biyar na rigakafin masassarar cizon sauro wanda ana bada shi cikin wannan lokacin ha tsawon wata hudu duk wata wata ana bada shi wanga wata shine na biyu kenan mutane a yi kokari a hiddo yara ba hiddo yaran kaɗai ba likitoci za su gwada muku gaban su za a sha na harin kwaya biyu za a sha na harin wansa ke ku kuma uwayen yara ku za ku ɗora ɗaukar ɗa guda guda akwai guda na uku shi za ku ɗauka ku basu kwana na uku kuma a ɗauka a bada dan Allah in ana haka nan to musassar cizon saburo za ta ragewa matuka kenan jan hankalin da ke gare ni shine mutane su bada gudunmawa su suma saboda in ba su bada wannan gudunmawa ba ba yiwuwa mu zo ƙarshen wannan musassar cizon saburo. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya to madalla gaida hawa umar yanzu kuma ga wannan sakon Allah ya yarda Ranar Asabar ɗin nan mai zuwa ce ta bakwai ga watan nan na Disamba. Miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki. Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana. Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma han bayanai na rediyo, talabijin talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka. Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com. Sashen Hausa na BOA duniya a tafin hannunku. Madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice Isra'ila ta ce sabon rahoton da kungiyar Amnesty International ta fitar da ke zargin ta da aikata kisan kiyashi a Gaza babu kanshin gaskiya kuma an gina shi bisa karya Yayin da ta yi Allah wadai da kungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar kungiya kuma mai tsatsauran ra'ayi. Kungiyar da ke da hedikwata a birnin London ta fitar da wani rahoto ranar Alhamis inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan kare dangi da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a shekarar 1948 wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka fi wato aka yi da nufin halaka baki ɗaya ko wani bangare na wata kabila ko addini yau alhamis ministan harkokin wajen ukraine ya kira babban jami'in diflomasiyyar rasha sergei lavrov a matsayin mai aikata laifin yaƙi yayin da dukkanin suka halarci taron ƙasa da ƙasa a malta ziyarar farko da ta kai ga wata kungiyar EU tun bayan mamayewar shekarar 2022. Andriy Sibiga na Ukraine ya kuma zargi Moscow da kasancewa babbar barazana ga tsaronsu baki daya yayin da ministocin harkokin wajen biyu suka zauna kan teburin wato kan katafaren teburi guda a taron kungiyar tsaro ta haɗin gwiwa ta turai OSCE. A cikin tsananin zafin rana a tashar jirgin ruwa mafi girma a Angola, shugaba Joe Biden ya yi musaba ɗaya bayan ɗaya da ma'aikata tara masu sanye da hular kwano yayin da ya tattaki tun daga birnin washington don ganawa da su a tashar jirgin kasa mai nisan kilomita 300 da amurka ta samar da layin dogo wanda ke fitar da muhimman ma'adanai daga cikin yankunan afirka wannan yammaci na disamba babu wani aiki mai yawa tashar labuto mai yawan cinkoson jama'a an tsayar da yawancin ma'aikata saboda ziyararsa wani inji mai launin baki da ja na layin dogo har zuwa yanzu yana sheƙi tamkar sabo. Masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ko muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai, 'yan uwa da abokai na iyalan marigayi Yahaya Bashir. bisa rasuwa alhaji muktar yahaya bashir allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfil hashim gumel da ya karanto labarai da kuma julie ledes gresham da ta bada umarni sai kuma mu na yau mahmud lalo da ma injiniyan mu carl stalin muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.